Mai sauraro Assalamu alaikum. Barkanmu da saduwa a wani sabon shirin ra'ayoyin ku masu sauraro. Daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI tare da ni Hauwa Hallar Gwangwazo. Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware ranar uku ga watan Disambar kowace shekara a matsayin ranar masu bukata ta musamman, wato mutanen da ke rayuwa da wata na ƙasa a faɗin duniya. Wannan shine maudu'in da muka baku damar tofa albarkacin bakin ku a yau. To za mu fara da malami na farko wanda zai fara da gabatar da sunansa. Hassan Albasari Abu Afan Angon Fatima da ke nan cikin garin Fataskun jihar Yoban tarayyar Najeriya a tare da ni akwai dan uwa ya haya don na azira muke muku fatan alkhairi gidan rediyon Faransa fatan an yi ni lafiya. To kamar dai yadda wannan take na sake zagayowar rana ta masu bukata ta musamman musamman ma a Najeriya to a Najeriya da zan iya cewa kusan kowa ma ko in ce majoratin dai mutane sun zama masu bukata ta musamman duba da za ga cewa irin bakin talaucin da muke ciki wallahi yanzu a wadda a da wanda yake cin abinci sau uku yanzu haka da kyar da kyar da kyar da gumin goshi yake samu ya ci sau ɗaya a rana to kaga wannan ai shi ma yana ɗaya daga cikin masu bukata ta musamman kuma kira da aka yi cewa a rika sa su a cikin gwamnati eh to wannan abu ne mai kyau saboda su ma ai mutane ne kamar kowa kuma na ƙasa ba gazawa ba ne kamar yadda masu iya magana suke faɗa fatan mu dai Allah ya kawo mana ƙarshen dukkanin wayannan talauci da wasu daga cikin shugabanninmu suka sanya mu hassan albasari abubakar angon fatima tare da yahaya nu azal Salamu alaikum radio france international mai magana anas rabil muhammad daga nan birnin katsina tarayyar najeriya lokacin da zan yi dangane da wannan rana ta uku ga wata wadda majalisar ɗinkin duniya ke ware ta rana ta musamman ga masu bukata rana ce ta musamman ganin yadda kansu masu samun dama don ganin sun dogara da kansu suna cikin wani hali musamman a yanki na afirka kuma a ƙasata ta najeriya su yana da kyau mahukunta su duba wannan al'amari domin taimaka musu saboda don lokacin da aka ce mabukaci na buƙatar abu yana bukatar ya ga ya samu wannan abu na gode a hausa Assalamu alaikum gidan rediyo Faransa mai albarka tare kuke da Bashir Mamman dan Inna Kadisau karamar hukumar faskarin jihar Katsina. Alhamdulillah rediyo faransa ala saka muku da alkhairi yau kun ba mu dama mu tofa albarkacin bakin mu akan wannan rana da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware ta uku ga wata na <clears throat> sha biyu a mu tattauna a kan masu bukata ta musamman saka su cikin madafin iko a gwamnatocin kasashen duniya hakika wannan abin da ya dace ne duba da yadda za ka ga gwamnatocin kasashe da dama ba su ɗauki masu bukata ta musamman da muhimmanci ba domin dai an mai da su kamar ba mutane ba kuma saka su cikin al'umma shi zai sa su gane cewar su ma an ɗauke su mutane don haka muna jan hankalin gwamnati don allah don annaba a yi ƙoƙari a rika sa masu bukata ta musamman cikin al'umma sunana bashir mamman ɗan inna babu na kasashe sai kasashe muna taya lahirin daukacin dukkanin wani mai bukata ta musamman a duk inda ke a faɗin duniya murna zagaye wannan rana ta su mai albarka Allah ƙara su albarka sannan kuma muna kira gwamnatoci da duk su sani cewa masu bukata ta musamman su kansu akwai da za su ita kasuwa da wani mai bukata ta musamman ko da shawara ce zai kawo shawara abinda zai amfani dukkanin al'umma ƙasarsa da ma ƙasarsa sannan su kasu masu bukata ta musamman su daina mai da kansu ba sai ga wanda ya ɗan samu ya gaɗa ga jiki sai koma mai ya koma neman ilimi da gwagwarmaya tare da sai ya koma barace barace sai ka ga wani mara gida yaro ne da ya samu da ya zama yana bukata ta musamman sai ka ga ba a cika kula shi ba sai a lahi su da na kai makaranta ana kula da su shi kuma an bar shi ko uhu alfa hausa mai magana ma'azu biyu gumin ka daga alaba international market da ke jihar lagos a taron najeriya muna fata yana sakonni da muke tura suna kaiwa ko tare da aiki da su kan su shi bukata ta musamman a ga yana aya kawo wani ci gaba da ba lalle ba ne ma wanda Allah ya kawo shi da wannan ne muke cewa Allah sa gwamnatocin mu su gyara su daina ci mutuncin su musamman kwanakin baya mun gani abu da hore Abuja za ga an ce wai za a kwashe ina bayan Allah to idan kwashe kai su ina su ka san kasa ne kaga haka yana ƙara sanya musu doya kamata ya a ce a samu su ilimi da makarantun za a kai su kuma a ce a kwashe su a kai su adana na mun gode alfa da sunana ibrahim ya wanke hula a garin mai a kimma jihar neja memba amurai matasan afirka karshen jihar neja gode mu da fatan alkhairi gare ku ma'aikatan gidan rediyon faransa a hakikanin gaskiya game da masu lalura ta nakasa waɗanda allah jarabta a duniya zancen a ɗauki wani mukami a basu a wannan karnin gaskiya na da wahala da Allah ya hukunci tsari ne ake tafiyar da shi na Allah da annabi a duniya to za a ga girman su kuma za a ɗaukaka su har su samu wani mukamin da yake za su zamanto wani abu a gwamnati a ko'ina a duniya to amma a wannan karnin gaskiya da wahala yana da wahalar gaske kuma sannan mu mu duba mu tuna da cewa wa'annan bayan Allah ba Allah baya son su bane ba gaskiya yana iya kai da Allah ya yi maka lafiya ya yi maka dukiya ya kasance Allah ya fi son su bisa ga kai abin da muke kira ga ainihin al'umma mu kula mu gane kenan mai magana Ibrahim mai wanke hula a garin mai gode a Kimba jihar Niger memba amurin matasan Afirka rashin jihar Niger gode mu fata alkhairi gare kuma kan gidan sa. Kada a shafa ana tare da sashen Hausa na Radio France International RFI cikin shirin ra'ayoyin ku masu sauraro. Hakanan mai sauraro kai ma da ke buƙatar shigowa shirin za a iya damawa da kai ta hanyar bayyana ra'ayoyinka ta shafinmu na Facebook ko ta manhajar mu ta WhatsApp kan lamba mai alamar ƙari. Biyu uku hudu, bakwai sifili, shida shida, uku biyar, shida shida, hudu ɗaya. sai kuma malami na gaba. A kwamaran Nasiru Ma'azu kakakin shinkafi daga jihar Zamfara to game da maudu'i na yau gaskiya ni ina cikin waɗanda ke ba da goyon baya na cewa mutane na musamman a rika zaɓensu kuma a rika sa su shugabanci domin suna iyawa domin ni na gani a jihar zamfara an zaɓi mutum na musamman a majalisar dokokin jiha kuma ya taka rawa ƙwarar gaske sannan kuma akwai su da dama za ka iske a manyan makarantu za ka iske irin waɗannan mutane suna karantarwa yadda ya kamata haka ma a garin shinkafi garin da nake na sani akwai wata makarantar science an samu wani bawan allah wanda ke da nakasa amma idan ka ga irin rawar da yake taka wajen ba da ilimi to tsakani da allah yana iyakar shi. so ina ganin yanzu an kai lokacin da za a a zaɓe su ma su je su shugabanci jama'a kuma a ba su duk mukamayan da ya kamata na gode kwarai kwamaran nasiru ma'azu kakakin shinkafi daga jihar zamfara Sashin Hausa na gidan Radio Faransa International RFI mai magana Isa ji kan mai saji daga tashar mai turare a karamar hukumar Toro memba ungiyar muryar matasan Afirka reshin jihar Bauchi tarayyar Najeriya zagayowar ranar uku ga watan sha biyu na kowane shekara da aka ware domin tunawa da masu bukata ta musamman da ake biki a yau to muna addu'a Allah ya kawo mana sauƙin wannan matsalolin da muke shi ke albarkashin wannan rana kuma su masu bukata ta musamman Allah ya biya masu bukatunsu na musamman da suke fama da shi kuma saka su a tsarin shi da ake yi to hakan ya daidai duba da cewa ya kamata a nuna ana tafiya da kowane kuma muna fata Allah ya sa hakan ba zai takaita iya gidajen radiyo da kuma takardu da mujallu muna fata hakan ya tabbata har a aikace to muna godiya rfi hausa mai magana isa jikan mai saji daga tashar mai turare a karamar hukumar toro memba a ungiyar mata matasan afirka reshen jar bauchi tarayyar najeriya Assalamu alaikum Radio Faransa. Sunana Umaru Kambaya wuri unguwar Nasarawa bayan nefa a cikin jihar Kebbi, Najeriya. da malam ango malamin makaranta ya wuri a gaskiya al'amarin masu bukata ta musamman to abin dubawa ne kuma ya kamata ga hukumomi da masu hannu da shuni su iya kokarin su ga taimaka ma rayuwarsu kowane lokaci musamman makafi da guragu da kutare da sauransu to sai dai su kuma masu bukata ta musamman muna shawartar su kada a zauna kara zube babu sana'a yi akwai ilimin zamani da kuma na arbiya game da shugabancin masu bukata ta musamman ai ilimi shine shugabanci ko masu bukata ta musamman a da ilimi sai sai shugabanci kamar da na faɗa a cikin kasadin hikima ilimi shine yake ɗaukakar da makaskanci kamar da jahilci ke kaskantar da maɗaukaki daga umaru baya wuri unguwar nasarawa bayan nefa a cikin jihar kebbi najeriya da malam ango malamin makaranta ya wuce. To madalla mai sauraro da wannan muka kawo ga ƙarshen wannan shiri. A madadin ku masu sauraro da ɗaukacin ma'aikatan sashen Hausa na Radio France International, musamman injiniyan namu na wannan rana Mustapha a DBC da ya haɗa mana wannan shiri akan na'ura. Ni ce hau wahalar Gwangwazo da na shirya na gabatar ke cewa bisalam.